ni fa ɗan jikalle na da ban ganshi ba fa hankali na bai kwanta ba kuma na kama ba zai kwanta ba wonderful ai ba turanci ne maka ba ne turanci irin sai bacci irin ban ayi turan nan gaban america irin sai bacci irin sai bacci irin sai wonderful rai irin ya bacci kuma shi mutan rai to ina ruwa na ne da wani bacin rai ni kawai ni jika na nake son in ji magana inda ike ta inda zai kullo ha jiya kallon naki duk fura da ake yi duk fura fitar da yake a garin nan na ne za a nemo yaro ba ba ta gani ba ba ta gode Allah ba to waye yake fura man kullun kana gida zaka ce kana fura fujiman ne ma ko wani ka saka ni ina fura man ba da ya sai fura man amma ke kwata kwata ma ta gani saboda zan gode ubangiji ni kuma na fara ne wallahi gudan mani ya ya ya ya ke wallahi tallahi ya ishe ka ban gane ba ban fahimci ya ishe ka ba dama dan ya ishe ka ne ka ba zama shi ya tafi a ban gane ne ba zama shi ba to an kace ya dame ka fituna mana da fituna shi har wada sai ka ce mm, mm, mm, an ɗau yawo goge to yanzu ya ake ciki kullum yawan ne sai sai yawan tahiya bakin salihina kafa arba'in da shida kullum kin san wannan To kai ma ka fa zama mana ni ma da zama. Na da zama ne ma dan aiki kenan. Kan ta neman sa. Da ke da jikan naki kina fita ba ni ban ban ki izini ba mana ku dubu ne za tsine miki albarka kina zuwa lahira kuma lawaki ri ina rike ki sai cikin jahannama. Ko idan Allah ya same ni sada na samu shi ba. Oh, hop. Ai sai sai